أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatu ashirin da biyar ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da da talatin da tara hijiriya wanda shine ya dace da tara ga watan shida goma ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas meladiya insha Allah ta'ala za mu ɗora kan inda muka tsaya a yau za mu tashi a farkon a suratu maryam bayan muƙaddima da muka gabatar jiya so arama mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura ta suratu maryam da al-huruf um, al-muqatta'a kaf haya ayin sad suratu maryam tana daga cikin surori na alkur'ani da Allah maɗaukin sarki ya buɗe su da irin waɗannan hurufu ta hajji ake ce da su kuma mun tattauna a baya dangane da rayukan malamai akan ma'anar waɗannan harufa da ake buɗe wasu sura da su kamar irin suratul baƙara suratul ali imran suratul araf da yunus da sauransu kuma waɗannan ana ce da su huruful muqatta Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe surorin alƙur'ani ne wasu daga ciki da irin waɗannan harufa don ya nuna wa mutane abinda ake ce da shi ƙalubale ba wanda ya isa kawo wani abu makamancin wannan duk inda mutum ya kai da fasaha da basira bai isa ya yi irin wannan abin da ubangiji ya yi ba kaman allah yana ce waɗannan kafirai da suke musanta alkur'ani cewa ga alkur'ani nan allah ya kawo shi daga gare shi ƙur'anin da kuke ganin cewa zama aka yi aka hada shi kuma kuna ganin abu ne mai sauƙi ko kanku za ku iya yinsa to sai ku kawo irin wannan idan za ku iya fahimkuntun fi shakkin min كونه munazzalan من عند الله فهاتوا مثله in har kuna yin shakkar cewa wannan ƙur'ani saukake ne daga Allah ta ku kawo irinsa ko kuma surori guda goma irinsa ko sura ɗaya ma irinsa kuma ku kira duk wanda kuke ga za iya kira ya taimake ku akan haka to a ina suka kasa ba su da fasaha da za su yi wannan kenan wannan yana nuna su gajiyayyu ne kuma wannan yana nuna ƙur'anin daga Allah ne walau kana min inda ghairillah lawajadu fi ikhtilafan kathira Allah ce kafaya shi ya fi kowa barin sanin me yake nufi da ainihin wato wannan harufa wasu malamai sun ta ƙoƙarin su fassara me ma'anar waɗannan ainihin harufa ɗin to amma zan ce mafi inganci ba wanda zai ce maka ga su kai tsaye zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya wannan khabarun ne li mubtada'in mahzuf ma'ana almatlu alaika wannan abin da ake karanta maka ya muhammad ai ambato ne na rahmar ubangijinka ga bawansa zakariya wannan zikir ɗin masdar ne mudaf li maf'ulihi lafazin rahmatu shi kuma masdar ne mudaf li fa'ilihi shine rabbika abdahu din zai zama maf'ulun bihi lil masdar alladhi wa rahma zakariya ɗaya ne daga cikin annabawan Allah wanda dangantakarsa tana tikewa zuwa ga annabi yaqub alaihi salatu wasalam yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim wannan abin da ake ambata maka ya muhammadu shine wato wani janibi na kissar mu zakariya kuma za a yi maka bayani na rahama da tausayi da Allah ya keɓance da shi izna da rabbahu nida'an khafiya ka tuna yayin da ya kira ubangijinsa kira wadda yake ɓoyayye wannan khafiya an nida'ul khafi shine addu'a alladhi tazarra bihi zakariya ila rabbih addu'a ko roƙon Allah da annabi zakariya ya yi sai ya ƙanƙan da kansa shine khafiyan ɗin ya yi abin a ɓoye kuma yana mai ƙanƙan da kai wannan abin da muka karanta maka shine abin da muka yi na rahama da jin ƙai ga bawanmu zakariya lokacin da ya tadarru'i ya ƙanƙan da kai a ɓoye ba wanda yake ganinsa sai Allah fi khafa'in wa sitr yana roƙon Allah multamisan minna zurriya as-saliha yana nema daga gare mu ba shi zuriya ta kwarai daga nan malamai suke cewa duk wanda yake da wata bukata yake nema Allah ya biya masa to yayi nida'an khafiya ya kira Allah da kankan da kai sannan kuma yayi a ɓoye la'alla matansa ma ba san yana yi ba Allah yana gaggawan karɓar addu'ar da aka yi ta nida'an khafiya annabi zakariya ya ɓoye wannan kira ne ya yi shi a ɓoye saboda al'ikhfa'u fiddu'a'i du'a'i fihi nau'un an bu'ud an riya' mutum ya zo yin addu'a ya yi a ɓoye akwai nau'i na nisantar riya kuma wa huwa aqrabu min al-ikhlas shi ya fi kusa da ikhlasi ga Allah Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin ku kira ubangijin ku kuna masu kankan da kai kuma kuna boyewa kayi ta asirce a boye wannan addu'a tabbas ya zaɓo wasu lokuta shi annabi zakariya ya yi ta kiran allah tabaraka wa ta'ala yana neman allah ba shi zuri'a haihuwa ya rasa yake neman allah ba shi to shine allah yake cewa a wani gudun fataqabbalaha rabbuha bi ƙabulin hasanin wa ambata na batan hasana wa kaffala ha zakariya كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه kaga Allah ya tabbatar da zakariya ya kira shi ga abin da ya faɗa a addu'ar tunda anan ba a fassara mana me yace ba an ce dai izna da rabbahu nida'an khafiyyan to a can kuma cikin ali imran sai ya ce hunalika da'a zakariya rabba to ga abin da ya ce qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a sai kuma Allah ya bamu labarin irin kiran da annabi zakariya yayi wa ubangiji din yake cewa qala rabbi inni wahana al'azmu minni ya ubangiji kashina yayi rauni alwahanu a larabci abda'afu rauni Laraba suka ce wahanal jismu yahinu kaman idza da'ufa aljism jiki yayi rauni ya keɓance kashi da ambato saboda kashi kan ba shi ne gangan jiki ba ai ba abin da fi kashi a gangan jiki to ya ce kashi na yi rauni yana nufin gangan jiki na yi rauni kashi shine di'amatul badani shine imadul jismi wa bihi ya ƙashi jism kashi al'azam idan kashi yi rauni to sauran gangan jiki kuma min babi aula ya zama mai rauni wa adhaf kashi na ya rauni ina nufin jiki na ya rauni na tsufa washta'ala ar-rasu ba ga kaina ya cika da furfura abin da ake nufi da washta'ala ar-rasu ba wato furfura ta kewaye kansa gabaki daya kaga alamar furfura alama ne na an fara tafiya washta'ala ra'asi shaiban wannan yana nuna shekarunsa sun yi nisa kamar yadda yake cewa wa qad balagtu min al-kibari aitiyya da fadin sa wa qad balagani al-kibaru wa imra'ati akir anan ya nuna ya gaji yayi shekaru gashi kuma yana neman ɗa ya ce amma duk da haka walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya ni ban kasance ba cikin abin da ya gabata a rayuwata wanda ake tozartar da ni ba a karban ta in na roƙe ka ya Allah shine walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya mana in dai na roƙe ka ina dacewa bana cikin waɗanda suke taɓaɓɓu da rashin sa'a da rashin rabo in sun roƙe ka wa inna ma ta'awwattu minka ya ilahi ijabata du'a'i abinda na saba daga gare ka ya ubangiji na in na roƙa ka amsa min wa ma dama al'amru kadhalika fa arju an tujiba du'a'i an du'a'i ina fatan ka amsa addu'a na fi zamanil ati a wannan zamani mai zuwa na rayuwata kamar yadda ka amsa mun a baya ka amsa mun na gaba ma wannan yana nuna mai addu'a baya ɗauki tsammani duk inda aka je aka dawo ka fafata ka duba yau annabi zakariya ga tsufa ga shekaru ga gajiya amma allah bai ba shi ɗa ba bai ce ai shi ya tsufa ba zai samu ɗa ba ya ci gaba da yin addu'a Allah tabaraka wata'ala kuma ya amsa masa yace abin da yasa nake so ka bani da inni khiftul mawaliya wa inni khiftul mawaliya dalilin nacin addu'ar kenan ni ina jin tsoron wato dangi na anan dangi ana nufin asaba da 'ya'yan baffaninsa waɗanda su ne za su jibinci al'amarinsa bayan mutuwarsa bai da aminci da su su ne mawaliya ina jin tsoron dangin mahaifina ina jin tsoron 'ya'yan babbanuna su ne mawaliya min wara'i da za su zo bayana ba za su yi abin da ya kamata ba na so ka ba ni ɗa maniyi na gangan jikina to amma ga shi wa kana timra a ce akira matata ba ta haihuwa shine akir al'akim alladhi la yalidu kuma akir ɗin na ana itlaƙinsa ga mace ana itlaƙinsa ga namiji akan ce imra'atun akir rajulun akir shi sa ya ce wa a imra'ati akira matata aƙimiyar mata ce ba ta haihuwa ya ubangiji na ji tsoron kuma ina jin tsoron abin da dangina za su iya yi bayan na mutu min wara'i ba da mauti min tadyi'in li umuri din za su tozartar da al'amuran addini wa min adam alqiyam bi haqqihi ba za su tsayu da hakkin addini ba kuma gashi matata ba ta haihuwa tun tana yarinya ba ta haihu ba yanzu ma tana tsohuwa ba ta haihu ba amma duk da haka ya Allah fa habli min ladunka waliya ka bani daga gare ka waliyi ɗa na tsatsona wanda zai jibinci al'amari na bayan na mutu ya ni wanda zai gaje ni fil ilmi wan nubuwa ya gaje ni a cikin ilimi da annabta ba wai gaji dukiyarsa ba na su annabawa ba su alfari da dukiya ballantana su ce ma wai wane zo ya gaji dukiyarsu sannan kuma su ba a gadansu wanda Allah ce ina ma'ashirar anbiya na lanurasu ma hu sadaka mu annabawa ba a cin gadanmu duk abin da muka bashi sadaka ne su a nan gurin da ya ce ya risu ni yana nufin ɗan da zai gaje ni akan ilimi da annabta shi yasa ya dace maka wa yarisu min ali yaqub kuma zai gaji iyalan yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim a cikin ilimi amma in ba haka ba ya za a yi in dai gadon kuɗi ne ya za a yi ya ce ɗansa da zai haifa shi zai gaji kakanninsa da suka gabata can so ba gado ne na kuɗi ba saboda me yasa nake wannan bayanin yan shi'a suna ɗaukan irin waɗannan ayoyi suna zagin sahabbai cewa sun cinye wa 'yar annaba gadanta ita ce fatima wanda al'amarin nan ba haka yake ba gaskiya fil ilmi wa nubuwati wa sifatil hamida ja'alhu ya rabbi radiya kenan ya ubangiji ka sa wannan da ya zamanto yardaje a wajenka fi aqwalihi wa af'alihi wa sa'iri tasarrufatihi da kuma dukkan tasarrufinsa wannan anan yana nuna mana ladabin addu'a idan mutum zai addu'a zai roki Allah ya zama mai kankan da kai ya zaɓi kalmomi masu tsada yana gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma ana son naci a cikin addu'a musamman wannan bawan Allah da yake nema ashe ‘yan uwana wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su ba haihuwa su yi haƙuri annabawa ma Allah ya jarrabe su kuma ba a ɗauke haso ba a ɗauke tsammani bayan shekaru masu tsawo ma za a iya samun ‘ya'ya a a kai kai a kai kamar yadda wannan bawan Allah ya roƙa ya ji tsoron waɗanda zai bari a bayansa ba za su kula da addini yadda ya kamata ba za su iya tozarta addinin amma in ya samu ɗansa da ya mai tarbiyya to wannan yana nuna cewa ɗan zai yi abin kirki fahabli min ladunka waliyya ya ubangiji ka bani daga gare ka ka bani wani wali ka bani wanda zai biyo bayana a wata ayar Allah tabaraka wata'ala ya yi bayanin yadda al'amarin ya kasance ya ce wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة Zakariya ne ya kira ubangijinsa ya Allah kada ka kyale ni ni kadai ba ni da wanda zai gaje ni ba ni da wanda zai biyo bayana Allah ce muka ainihin wato amsa masa muka ba shi wani ɗa mai suna ya haya ka duba abin mamaki duk da shekarun nasa da larurar raunin da yake da shi kawai sai Allah ya amsa wannan yana nuna cewa duk daɗewanka a duniya in baka haifa ban Allah ga dama zai amsa kuma ba a ɗauke tsammani kamar yadda na faɗa ya ce wa na lahu zauja muka gyara masa matarsa ta zamanto saliya lilwila da ta cancanta ta yi haihuwa da a ce bakarariya ce ba ta haihuwa so yan wana wannan yana nuna mana wannan bawan Allah ya nema kuma Allah ya bashi muna fatan mu ma mun nema Allah ya bamu duk abin da kake so a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ka saki jiki kawai ka roka kada ka yi ƙasa a gwiwa in dai Allah ne mai bayarwa to zai baka sai dai in ka nema a wajen wani Allah sannan na yi bayani wannan aya ba tana nuna gado ne na kudi ba ba zai taɓa yiwa annabin Allah a matsayin matsayinsu da yake da azamu manzila da ajallu qadar wai ya tausayawa <laughs> ya tausayawa na bayansa akan dukiya a'a Allah ya ba da ka'ida annabi ya faɗa ka'idar la nura su ma tarakna sadaqa a wata riwayar nahnu ma'ashar an biya la nuras ai mu annaba duka ba a cin gadon mu wa warisa suleiman Dawud da Allah yake faɗa suleiman ya gaji babansa Dawud akan annabta ne me yasa muka ce akan annabta ne ai shi Dawuda ba Suleiman ne kaɗai 'ya'yansa ba idan da gadon dukiya ne to da Allah ba zai ce wa warisa Suleimanu Dawud ba akwai wasu 'ya'yan tunda akwai wasu 'ya'yan kaga suka cancanta su ci gado tare da Suleiman so da aka ce wa warisa Suleimanu Dawud ana nufin warisa Suleiman abahu Dawud fin nubuwa wal ilmi ya gaji babansa dawo da akan annabta da ilimi shi sa ba a ambaci sauran 'ya'yan ba kuma shi sa ya ce wayar su min ali yaqub sanannen abu ne ali yaqub ai sun kare tuntunan ali yaqub babu su a wannan lokacin babu su sun mutu babu ba komai nasu to kaga me zai gada ilimi da annabta da addinin su zai gada to sai kuma alkur'ani ya ci gaba da bayani yadda ya amsa da falalarsa da karamcinsa addu'ar annabi zakariya mai allah ya ce يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آيه قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Um, ga wani ban Allah ya zo zai musulunta shigo haka ne ka zo za ka musulunta? matsona da magana a nan um, me sunanka suleiman damar sunanka suleiman eh. a nan garin kake babu a ina kake na dadiya na'am a dadiya a dadiya ko a bamban kenan to musulunci abu ne mai sauki kwarai da gaske akwai kalmomin da za ka faɗa idan na faɗa sai ka faɗa daga nan ka zama musulmi ashadu. ashadu. Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wa ashadu. wa ashadu. anna muhammadan anna muhammadan rasulullah rasulullah rasulullah rasulullah alhamdulillah daga yau congratulations ka zama musulmi insha Allah muna fatan Allah ya tabbatar da kai akan musuluncinka idan ka musulunta za ka kula da abubuwa kamar haka mafi muhimmancin abin da za ka kula da shi sallah sallah kaga ana sallah ko to sallah shine mafi muhimmanci ana yi sau biyar asuba Zahar la'asar magariba isha'i sannan kuma abu na biyu shine azumi ka zo ka musulunta a wata mai tsada wata mai muhimmanci wata na alheri watan rahama so yanzu gobe za ka tashi da azumi kaji ko za ka tashi za ka ci abinci tun karfe uku da rabi zuwa hudu ka ci abinci ka koshi daga nan in ka sha ruwa to ba za ka sake cin abinci ba sai da magariba in an kira sallah za a yi maka bayanin dalla-dalla kuma addini bayi da wahala yana da sauki za a koya maka sallah za a koya maka yaya ake yin azumin da dukkan ibadu ga baki daya su sunanka suleiman ne daman suna ne na musulunci sunan annabi ne yanzu yanzu nan ma muke magana a kansa so za ka yi mantenin suleiman ɗin ko za a ci gaba da kiranka suleiman Allah ya taimake ka Allah ya baka nasara Allah ya tabbatar da kai akan musulunci to Allah ya jagora malam sai a ɗauke shi a je a yi masa abin da ya kamata sai a je a inda yake da sauran al'amura da da za a yi na taimaka masa insha Allah ta'ala Allah ya taimaka mana madalla sannu Allah yake cewa ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin annabi zakariya yayi addu'a ko imam al-qurtubi yake cewa ya zakariya wato yace fil kalami hasf fastajaba Allah du'aahu sai yace ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshiruka bi ghulam muna yi maka bushara da yaro wanda za ka haife shi sunansa ya haya wannan bishara ta kunshi abubuwa guda uku abu na farko karban addu'ar shi annabi zakariya din kun ga wannan karama ce abu na biyu an ba shi ɗa tun da ya yi kukan cewa ƙashinsa ya yi rauni inni wahana al'azumu minni washta'ala ra'su shaiba to sai Allah ya bashi ɗaɗa kuma samunsa ƙarfi ne abu na uku kuma aka ambaci sunan ɗan kafin ma a haife shi wannan duk kafin a haifi ɗan ne fa ake gaya masa Allahu akbar sai Allah wata wata'ala a wasu ayoyin daban ya yi bayani wanda yi wa annabi zakariya bushara ɗin wani bangare ne daga cikin mala'iku kuma yaushe aka yi masa bisharar yana tsaye ne yana sallah kawai sai aka masa bisharar fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli mihrab أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين kaga anan ayat ta yi mana bayani akan a yaushe aka yi mai bishara da wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana sallah a mihrabinsa wajen ibadarsa Allah ya ce muna maka bushara da yahya summiya yahya li yahya Allah da kansa ya ɗauki nauyin saka wa ɗan suna kuma ya faɗi sifansa mai gaskata kalmar Allah ne tabaraka wa ta'ala shugaba ne katangantacce killatacce annabi cikin salihai abin mamaki kai annabi zakariya annabi ɗan kama da za ka haifa yaya annabi a nan ayar sai Allah ya ce inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya sunansa yahya wannan yana nuna mana wannan sanya suna waye sa sunan Allah Allah ne ya sanya wa ɗan annabi an ɗan annabi zakariya suna shine haya. ka ce cikin daraja da matsayin annabi ya haya, kafin Allah ya halicce shi ma ya sa masa suna ya haya. abin da aka sani uba shi yake sa wa ɗansa suna amma wannan ɗan Allah ne ya sa mai suna wani launi ne na tashrifi da takrimi da Allah madaukin sarki yake wa bayansa ya ce kuma lamna na allahu min qablu samiyya ba mu taɓa sanya wa wani mutum mai irin wannan suna ba أي لم نجعل أحدا من قبل مشاركا له في هذا الاسم kafin annabi haya ya zo duniya ba a taɓa yin wani mutum wai ya haya ba ba wanda ya taɓa samun wani suna sunansa ya haya babu shine first da aka ambace shi da suna ya haya huwa awwalu man tasamma bi hadha al-ism jamil shine mutum na farko da aka fara sa masa wannan suna wasu malamai suka ce a ma'anar lamnaji allahu min qablu samiya ana nufin ba mu taɓa yin wani mutum irinsa ba a lamnaji allahu min qablu nazira shine samiyya naziran yusawihi fi sumuwi wal rif'ati ba mu taɓa yin wani mutum da ya kai shi a ɗaukaka da matsayi ba kenan ba ana nufin ba a taɓa ba a taɓa yin wani mai suna irin nashi ba ba haka ake nufi a wannan fasarar samiya daga sumu shi sa ake cewa sahibu sumuhul malaki maɗaukaki to amma wannan fasarar wacce ta farko ta fita ta farko ɗin nan ita ce ta daidai ba mu taɓa sanyawa wani mutum suna irin sunan yahaya ba kafin annabi yahaya amma in ba ka baya za a ce ba a taɓa yin wani mutum mai daraja ba kafin shi ga nabi ibrahim ai kafin shi ne ga nabi nuh ai kafin shi ne ga nabi musa ai dukansu kafin shi ne to duk ya fi su annabi ya bai fi su ba so abin da ake nufi lam na ja'allahu min qablu samiyya ba mu taɓa sanya wa wani mutum suna irin nasa ba haka abdullahi dan abbas ya faɗa da Imam qatada da imamu suddi da sauran malamai sannan allah tabaraka ta'ala ya hakaito mana irin abin da shi annabi zakariya din ya faɗa bayan wannan bushara da allah ya masa ka duba fa allah dan adam ya yi kukan yana cikin tsufa da gajiya da menene da menene duka to kuma Allah ya ce mun karba ɗin ga ma sunan ɗan an baka kawai sai ce ƙala rabbi anna ya kunu li gulamun wa kana timra'ati aqira wa qad balagtu min al-kibari itiya sai ce ya ubangiji anna ta yaya kaifa min aina ta yaya daga ina ya kunu li gulamun zan samu ɗa shi bai na mamaki ne ina tsohon nan matata tana tsohuwa sama da shekara ɗari da wani abu a lokacin a wata riwaya aka ce shi yana da ɗari da wajen ashirin matar tana da shekara sama da tamanin ko kusan ɗari ya ce yaya za a yi haka ya ubangiji ga mata ta bakarariya tun tana yarinya ba ta haihuwa ba ballantana ta tsufa kuma ni din magani da rauni qad balagtu min al-kibari itiyya ma'ana na kai girman shekaru na sun girma sosai shine itiyya yana da girman shekaru larabci wani abu ne da yana da faɗi kwarai suka ce akan ce ata shekhu ya atu aitiyan ata shekh bil'ain ya atu ya atu aitiyan bi kasar al'aini ko kuma utayya wa qad balagtu min al-kibari utayya ko aitayya ana faɗan haka me ake nufi idan ya kai shekaru na ƙarshen rayuwarsa girma ya kama shi kashi ya yi rauni gaskiya yana ganin abin nan da wahalar yiwa yaya za a yi a ce ina samu da a wannan yanayi sai Allah ya ba shi amsa kala ka zalika ƙala rabbuka huwa alayya hayyin kamar haka Allah ubangijinka ya faɗa kuma abu ne mai sauƙi shine hayyin abu ne mai sauki a gare shi ya ce da shi a waƙad halaktuka min qablu wa lam taku a? ai da na halicce ka da babu kai ya kai zakariya yanzu da in yi halitta a tsakanin kai da matarka kuna nan ta hanyar auratayya in fitar da ɗa a tsakaninku da kuma samar da kai a matsayin da babu kai kwata-kwata wanne fi wahala in har maganar wahala ne ko bai zai yi ba ai ka da aka yi da da babu kai wa kad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a tunda na halice ka da babu kai yanzu ba wahala bane dan na ba da kazalika kamar haka ai al'amuru kazalika imam al'alusi yake cewa wannan ya ce wa zalika ishara ila ƙauli zakariya alaihi salam wa jumlatu huwa alayya hayyin maf'ul ne kala ɗin asani sai jumlatul amr kazalika ma a jumlat qala rabbi har zuwa ƙarshe wannan maf'ulun ne al'awwal wancan maf'ul thani wannan maf'ul al'awwal awwal abin da ake nufi an amsa tambayan zakariya dan yace ce yaya to kamar yadda na gaya maka ya zakariya matarka tsohuwa ce kai kuma ka girma amma babu abin da zai hana mu samun da da a tsakaninku قدرتنا لا يعجز لا يعجزها شيء shayi mu ba abin da yake gagaranta kuma kudurar Allah la da ulima jarat bihi al'adat kudurar ubangiji ba ta kaskantuwa ta ce za ta bi wai abin da al'ada yake idan kudurar Allah ta zo aiki ta kan saba wa al'ada al'ada kun sani cewa in kun tsufa kun yi shekaru ba kuwa to amma in karfin mulkin Allah ya zo sai keta al'ada nawa aka yi kuma wannan al'amari al'amari mai sauƙi ne ijadul waladi minka wa min zaujatika wannan huwa alayya hayyin wannan al'amari ne mai sauƙi yasir sahal muyassar shine Allah ya ce da shi ai ga abin da zaka yi mamaki sama da wannan wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a kar kai mamakin na samar da da gare ka ka yi mamakin ya aka yi na halicce ka bayan na nemo ka da babu kai babu kai wani ba wani abu zakariya na samar da kai na mai da kai annabi kuma yanzu don za a samar da da'a wajen ka ce kana mamaki anna a ina sai Allah kuma ya kaito abinda annabi zakariya ya nema daga ubangijinsa na duk da haka dai do Allah ko za a dan nuna min alama <laughs> kaji yana neman a nuna masa alamar da za ta nuna cewa yi eh, zai fi samu dan nan har yanzu ba ba haihu ba fafata ake annabawa sun samu matsayi a wajen Allah malam su faɗa Allah ya faɗa su faɗa Allah ya faɗa shi ne ce ƙala rabbi ja'alli aya ya ubangiji ij'alni alama ka sanya min wata alama sadillu biha ala wuqu'i ma bashartani bi ba ni wata alama ba wani ba ni wani symptom ko wani sign da zai nuna mun albishir din da kai mun li azjada sururan wa mi'inana dan in samu farin ciki da natsuwa da kwanciyar hankali sannan dan in gane yaushe ne ne matar ta ta dauki cikin in ƙara maka godiya in ƙara ambatanka ka duba bayan wannan jawabin da ubangiji ya masa ce da Allah yana so a dan nuna mai wace alama ne to in matar ta yi ciki ya zai gane saboda ba su taba haihuwa ba su ba sanya ake gane ciki ba mu ko ga ta na haihuwar ma har ma birki muke yi da ita <laughs> haka ne mana wata mata ta haihu ta haihu ta haihu ta haihu ko takadda haihuwar ta wai ta goma sha biyu ne amma tana wahala kaza kaza muka ce ai mata addu'a Allah ya warkar da ita Allah ba ta lafiya sannan Allah ya karo sai mata suka ce a a a a a to ga wani kuma nema yake wani yana nan yana zaune yana neman Allah ya bashi dan bai samu ba wani kuma yana ganin abun ya mai yawa to duk da haka Allah ya yadda da abun da ya faɗa qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiyya ayatuka ayarka alamar ya kai zakariya alamar bushar da na maka cewa za ka samu da to za ka ga ka samu gajiya ba za ka rinka yi wa mutane magana da harshe ba sai ka yi kwana uku da daransu kwana uku da daransu ga harshen kana da shi ga bakin amma an ka buɗe baki za ka yi magana ba za ka iya magana ba wannan alama ne in ka ga haka ta faru kwana uku to ba ta ka ta ɗau ciki wani abu sai rabbul izzati sawiyan kana mai daidaitacciyar halitta babu wata illa ba kuturta ba kurumta ba komai amma magana ba za ta yi ba sai kai kwana uku salimul hawasi laisa bika min kharas ba bebantaka a tattare da kai ko kurmantaka babu baka da wata matsala ba ciwo ne ya kama ka ba shine Sauyiya salimul jawarihi sauyiya salimul hawasi yi da wata illa la illata tamna'uka min zalika siwa qudratika babu wata illa da ta hana kai magana kudurar mu ce kawai sannan sai Allah ya bayanin abinda zakariya ya yi sai gashi فخرج على قومه من المحراب sai gashi ya fito zuwa wajen mutanensa daga wannan mihrabi gurin da yake sallah shine al-mihrab al kenan ko ɗakin da aka tanada ana yin sallah a ciki wasu suka ce ɗaki ne da yake zama a cikin baitul maqdis shine mihrab shine kuma masallaci daman a wancan lokaci masallatansu mihrab ake ce da su me yasa aka ce da masallaci mihrab a wannan lokaci li'annaha amakinun tuharibu ash-shayatin amakinun tuharibu fiha ash-shayatin wurare ne da ake yaƙa shedan shi yasa aka ce shi mihrab sai ga zakariya ya fito daga mihrabinsa wajen sallarsa wanda da ya saba yana yin sallah ya fito wajen mutanensa zai musu magana fa auha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya kawai sai aka ga yana musu ishara mai koyi yayi magana sai gashi kawai ya zama kamar kurma kamar bebe baya iya magana sai yana amfani da hannu yana cewa kai ku rinka yin tasbihi safiya da maraice bukura farkon yini ashiya karshen yini mutumin da da magana yake yi karara sai yau ga haka yake musu magana kurame daga na aka samu magana kurame kurma Allah yake sa mai basira ya rinka wani sign ya yi magana kuma mutum ya gane ko ya yi magana da dan uwansa kaga yana yin haka yana haka yana haka yana haka yana haka yana haka duka Allah ne ba shi ilimi ne ko wani in yana so ya mai magana ya gane yanzu duk jawabin nan da nake gaba daya idan ana so za a yi wa kurma wannan jawabin ta hanyar yan yatsu kuma duka jawabin ba zai wuce a nan fuska da kirji ba ka duba wani ilimi da Allah ke ba dan adam ni da kai yanzu za mu kwana ana mana wannan jone-jonen da taɓa-taɓan ba za mu gane komai ba amma shi kurman ana masa yana ganewa to sai gashi annabi zakariya yana magana kurame فخرج على قومه من المهراب فأوحى إليهم أن سبهوا بكرة وأشيا كلنك إن تسبيه سافيا دمريتي Allah ya yi bayani a wata aya ɗin daban da ya nuni akan wannan mihirabi wurin sallah nasa ko masallaci da ya fito daga ciki ya yi wajen mutanensa shine dai wurin da Allah ya masa bishara da annabi haya ɗin a can mun karanta ni ku wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi ba yana yana sallah a mihrabi Allah ya masa bushara fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin to wannan mihrabin ne dai daga nan ne ya fito daga nan kuma sai surar ta tsallaka ta kama magana akan shi kuma ya haya din dan da aka haifa to kenan kamar an haife shi ma kenan qur'ani yana da uslubin takaice labari in ya baka main point din zubudar zancen asalin zancen shi kenan sai barka haka yanzu ba sai ya ce ma an yi naƙuda ta haihu rana kaza an yi kaza an yanka rago an yi a ya kawai gaya ma za a samu da sai kuma shi kawai yanzu an dawo ana magana da shi yahayan gaba ɗaya ma me ya faru malam ya yahya khudhil kitaba biquwwa wa atainahu al-hukma sabiyya وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يا سلام tun ana bayani wa mahaifinsa za a haifi ɗa an sa masa suna ya haya ya haya kan gashi har ma ya fito ma har Allah ya fara masa wahayi da magana Allah ya ce ya ya haya ya kai ya haya an dawo ana magana da ya hayan fa khudhil kitaba bi quwwa takadirin zancen shine ba da an haifi shi ya haya din ba da ya girma ya zama babba sai Allah ya ce da shi ya kai ya haya ka riƙi littafi ta wani littafi ne shine attaura taura khudil kitaba ka riƙi at bi quwwa bi jiddin wa shihad wa tafahhumin li ma'anahu ala sahih ka riƙi wannan littafi da ƙoƙari da himma da fahimtar ma'anarsa wa tatbiqi mashtamala alayhi min ahkamin wa adab ka ɗabbaka abinda wannan littafi yake dauke da shi na hukunce hukunce da dadabbai fa inna barakatal ilmi fil amali bih albarkar ilimi tana tabbata ne idan an yi aiki da shi ya Allah ka azurta mu da aiki da abin da ka sanar da mu bi quwwa ka rike shi da ƙarfi hala kaunika multabisan Bi بحفظه وتنفيذ أحكامه بشدة وثبات الله يتي وآتيناه sabiyya. Mun من باوى يحيى littafi da ƙudurarmu da falalanmu mun ba wa yahaya littafi da fahimtar littafi da aiki da shi sabiyan tun yana cikin shekaru na yarinta Ka san shekararsa nawa aka ce hudul kitabu bai kowa shekara uku ka tuna yaron da yake shekara uku ya yake rikicin ma a fahimci magana san yi magana ma dariya ake annabi ya Allah ya bashi littafi na annabta shekara uku wasu malaman ne ma suka ce shekara bakwai to ko shekara bakwai ne ma dan shekara bakwai ya yake yanzu an ba shi fahimta an ba shi ibada da gane addini malam tun yana shekara bakwai Allahu akbar ka dubo ta kudurar Allah ba wai haifansa ba ka duba an haife shi a tsakanin tsofaffi annabi haya shine dan tsofaffi babansa tsoho tsohuwarsa tsohuwa an ɗauke tsammanin an ɗauke tsammanin ma za a haife shi kwata-kwata a yi tsammanin za a haife shi ma an ɗauke tsammani Allah ya samar da shi kuma aka zo bayan an samar da shi yana da shekara uku aka ba shi littafi Allahu akbar wannan yana nuna ƙarfin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala da aikata ainihin wato abin da ya ga dama wani zai iya cato yanzu yaya za a yi a ce ya samu hankali da basira da wayo da annabta kujera ta annabta matsayi na annabta a ce yana yaro karami sai a ce ai ba komai dama ita annabta ai an gina annabta ne akan harkul adat wato mutum ya zo ya yi abin da ya saba wa al'ada ba a san da shi ba wannan shi ke nuna shi annabin ne ya yi ya zo da mu'jiza shi ma wannan mu'jizar sa tun yana yaro to ga annabi isa nan da aka ba shi tun yana zanin gado zanin goyo to ba wani abun mamaki ba wani mamaki don yaro ya zama annabi so a nan gurin um, wasu malaman suka ce wa ati na hukuma sabiya sai suka ce ai ana nufin al'ilmun nafi ne ma al'amal bihi mun ba shi ilimi mai amfani da aiki da shi ya haddace a taura ya fahimce ta ya ɗabbaka hukuncinta kenan alhukum una alfahamu wal ilmu wal jiddu wal azam wal ikbalu alal khairi wal ikbabu alaihi himma fahimta ƙoƙari da ijtihadi yana karamin yaro abdullahi bin mubarak ya ce wasu yara suka cewa yaran yahaya dan gidan zakariya yaran shi wannan annabi yahaya dan suka ce mu tafi mu je mu yi wasa sai ce malin la'ibi khuliqna ai ba dan wasa aka halice mu ba wannan yana nuna cewa lalle an bashi hukunci tun yana yaro kenan bai san wasa ba shi Allah ya sifanta shi ya ce wa hanana min laduna wa zaka wa kana taqiyya mun bashi tausayi da rahama da jin kai shine hanan in an ce mutum hanan ana nufin mai tausayi mai jin kai mai rama wa hananan min ladunna mun ba shi tausayi da jin kai da rahama wa zaka kuma ga tsarki da tsarkaka Allah ya tsarkake shi wa kana taqiyya annabi haya mutum ne wato mai taƙawa muti'an allana fi kulli ma na'muruhu bihi aw nanhahu anhu mai mana da'a ne akan duk abin da muka yi mai umarni ko muka hane shi sannan Allah ya dada faɗan sa annabin kirki bawan Allah wa barran bi walidaihi mutum ne mai biyayya ga iyaye jama'a bin iyaye alheri ne bin iyaye albarka ne bin iyaye matsayi ne kun ga annabin Allah ma an rawaito an fada ƙur'ani ya ce mai bin iyayensa ne ka bi tsohuwarka in tana raye ka bi tsohonka in yana raye idan ba sa nan biyayya gare su ka rinka musu addu'a ka rinka ziyartar su bayan sun mutu ka je inda aka binne su ka tsaya kai musu addu'a wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya mai biyayya ne ga iyayensa ba mutum ne mai girman kai mai kuma sabon Allah ba mustakbiran muta'aliyan maghrura ba haka yake ba asiyan bai zamanto za ma'asiyatin wa mukhalafatin li amri Allah ba baya saba umarnin Allah sai Allah ya rufe wannan bayani da ainihin wato abin da ya tanadar wa shi wannan bawan Allah ya haya ya ce wa salamun alaihi yau wulida amincin Allah ya tabbata gare shi tahiyya da aman daga gare mu tun ranar haihuwarsa wa yau ya mut amincin Allah da tausayi da jin ƙayin Allah ya bi shi har ranar da zai mutu wa yau mai ba su hayya amincin Allah da rahama da tausayi da jin ƙayinsa ya bi shi har ranar hisabi ranar tashin alkiyama. waɗannan su ne lokuta guda uku da ubangiji ya keɓance shi da jimƙa masa rahama da kuma ainihin wato aminci saboda waɗannan lokuta guda uku su ne lokacin da ɗan adam ya fi buƙatar taimako yau mawulida allah ya taimake ka ka samu jin ƙai ranar haihuwarka sannan kuma ka ci gaba da samun wannan ni'ima har ranar mutuwarka sannan kuma lokaci na uku shine ranar tashinka daga kiyama kenan sufyan ibn uyayna yace ahwaj ma yakunu almar'u fi thalathati mawatin wurare uku ne dan adam yake zamantowa mafi bukata yau yuladu ranar da za a haife shi ya ga kansa ya fito lafiya ya shigo duniya gidan gwagwarmaya wa yau ma ya mutu haka kuma ya gama gwagwarmaya ya gama kwaramniyarsa gaba daya kuma ya ga rahamar Allah ta lullube shi wa yau mai yubatu da ranar da za a tashe shi a kiyama ya gan shi a filin tashi kiyama kuma sai ga rahamar Allah ta lullube shi wannan duk wanda Allah ya masa wannan zancensa ya kare shi kam ya dace Allah ka datar da mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka albarkaci rayuwar mu insha Allah gobe za tashi kissan na Maryam wazkur fil kitabi Maryam idan tabadat min ahliha makanan sharqiyya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته